والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi mala yana bayani a abin da ya shafi ɗabi'u ma'ana kyawawan ɗabi'u da kuma waɗanda suke kishiyoyinsu a baya mala ya ce shi wata ɗabi'a guda ɗaya kyakkyawa tana da ɗabi'u guda biyu waɗanda suke kishiyoyinta da suka sa ta tsakiya ko dai sama da ita ko kuma ƙasa da ita kuma da ya ci gaba da cewa wa idan harafat an kuluk shaja'a in harafat ila imma ila tahawwurin wa ikdamin ghairi mahmud wa imma ila jubnin wa ta'akhurin mazmum Ya ce to idan kuma zuciya ta karkata daga hali na jarunta in ta kauce a wannan halin to imma dai ta koma ga wato kai kai zuwa ga abin da yake ba mai kyau ba ne, mana ba hali na jarunta ne kuma wuce waje ne da barna ko kuma hali wanda yake ƙasa da haka shine tsananin tsoro da jinkiri wanda yake abin zargi hakanan ce idan harafat an khuluqil munafasati fil maratib al aliyati wal hibta in harafat imma ila hasadin wa imma ila mahanatin wa ajzin wa dhullin wa ridaddun cewa idan ta bar hali wanda yake na wato asalin tsere cikin neman ɗaukaka wanda kamar misali kaga wani yana aiki na alkhairi kai kokari kai irin wannan aikin wannan shine munafasa Allah ya ce wa fi dalika falyatanafasil mutanafisu haka idan mutum ya bar neman hali na daukaka da kusanci ga Allah to ɗayan biyu ne komai ko dai ya koma zuwa hali na hassada kuma idan baka yi munafasa ba ma'ana ba ka yi kokarin kamo wasu a cikin aikin alkhairi ba to idan mutum ya bar wannan to zai koma ya zama yana musu hassada ne cikin halin da suke ciki da haka gare ya yi munafasa ire da su shi ma ya yi irin abin da suke na al domin ya kamo su in bai yi ba to zai koma ko dai hassada ko kuma ƙasƙanci da gazawa da kuma yarda da cewa shi bai kai ba da haka sai mutum ya shiga cikin hali na munafasa kamar yadda Allah ya umarni da ya haka kuma ba laifi bane in mutum yi tsere a cikin ayyukan alkhairi Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun haka na Allah ya ce fastabiqul khairat haka ne ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum haka na Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat ana duk wannan Allah yana kwadaitarwa ne na mutum ya kai kansa wajen tsere cikin neman daukaka na kusanci da Allah haka ne ce idan harafat an anil qana'a duk lokacin da zuciya ta bar hali na alqana'a shine wadatar zuci idan dai mutum zai bar wadatar zuci to ɗayan biyu ne ko dai ya koma zuwa ga kwaɗayi da ƙwaci ko kuma zuwa ga ƙasƙanci da kuma wulaƙantar da kai ɗayan biyu ne akwai kana'a shine mutum ya samu wadata zuciya ya wadatu da abin da ya samu to idan bai hau wannan matsayin ba to imma dai ya koma kwaɗayin abun wani da kwace ma kaga wannan babu kyau ko kuma ya koma ya ɗanga ganin cewa shi makaskanci ne ya kaskanta tunda bai samu kaza ba da haka mafi tsira shine ya ɗauki hali na wato wadatar zuci shine duk abin da ya samu komi karancin ya gode ma Allah ya wadata da shi kar ya dinga hangen abin da yake wajen wani yace wa idan harafat an khuluqir rahma haka nan idan zuciya ta bar dabi'a hali na jin tausayi da jin kai shine a rahma wannan shi kamata a ce mutum ya siffantu da shi Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta talahu haka nan bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka hali na jin kai da tausayi shine mafi cikan hali idan mutum bai siffanci da wannan halin ba to ɗayan abu biyu ne imma ila kaswa ko dai ya zama mai kakkausar zuciya kaga ba tausayi kenan zai zama kaswa kaswatul qalb kamar yadda banu isra'ila suka kasance Allah ya ce kuma kasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashaddu ƙaswa. sai ya zama zukatansu ba tausayi ba rahama a ciki to idan mutum bai siffantu da siffa ta rahama jin kai da tausayi ba to ko dai ya koma ya zama mai kakkausar zuciya da ɗabi'u ko kuma ila ba'afi kalbin ko ya zama mai raunin zuciya wa jubni nafsin da kuma tsoro ya ce kamar misalin mutumin da zai ce shi fa bai iya yanka tinkiya saboda tausayi ko kuma ba zai iya tsayar da haddin Allah ba mana a zuwa ce ga wani yayi wani laifi kuma an tsayar da shi za a mishi haddin Allah da aka kira shi zo ya sai ce kai shi tausayin mutumin nan ba zai bar shi yayi haddin Allah ba ko kuma ba zai iya ladabtar da ɗansa ba in yayi laifi to kaga wannan ba tausayi bane wannan ba tausayi bane kamar yanda malam ya faɗa ya ce wa yazqumu anna rahmata tahmiluhu ala zalika sai yace ai jin tausayi ne yasa shi haka sai yace to in dai kana faɗan haka ne wanda yafi kowa tausayi a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabba da hannunsa akwai tausayin da ya wuce nashi to tunda ya yanka dabba da hannunsa kuwa shi yanka dabba ba wai tausayi rashin tausayi bane bal ba dabba ɗaya yanka ba ya yanka dabbobi raƙuma guda sittin da uku da hannunsa a lokaci ɗaya kuma duk da haka ba a ce bai da tausayi ba aka ya ce wannan ba wai rashin tausayi ba ne haka nan kuma ya yanke hannaye na maza da mata wanda suka yi sata ya tsayar musu da haddi kenan wasu ma hadda umarni a kashe su wa qamal da ya tsaida da haddi wa rajama bil hijarati kuma yasa aka yi jifa da duwatsu na mazinata hatta matan marjum har wanda aka jefe shi din ya mutu wa kana arhama khalqillah ala al itlaq wa arfa'ihim kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk cikin halittun Allah ba wanda ya kai shi jin kai da tausayi babu amma duk da haka yayi wannan abubuwa yace wa kadhalika haka nan kuma talaqatul waji sake fuska wal mahmud da kuma walwala wanda yake mai kyau ne ma'ana idan mutum ya zama mai sake fuska ne da walwala wannan shine mafi halin cika to yana tsakanin wasu halaye guda biyu na farkon shine murtike fuska yace fa innahu wasatun baina ta'abisi. والتقطيب wa الخف wannan yana tsakanin wannan siffa shine murtike fuska da dauke fuska da daina kula mutane to kaga walwala shine mafi cikan hali mai kyau in mutum da ya walwala da mutane ba zai fada ɗayan biyu ne ko dai zama mai rashin sake fuska da mutane ko kuma rashin walwala da mutane kaga wannan kaskanci ne ko kuma ya zama sake fuskar nashi ya yi yawa har yana yi da kowa da kowa har da wanda bai dace ba wannan kuma sai ya tafiyar da ma'ana kwarjininsa sai zambai da kwarjini kuma da haka ana so mutum ya zama tsaka-tsaki akwai sanda zai sake fuska akwai wanda zai sake fuska da su akwai kuma halin da zai ɗaure fuskarsa kamar yanzu misali halin da ya ga ana cikin saban Allah kuma ba zai walwala da wanda yake saban Allah ba zai daura fuskarsa ya nuna masa bashin ransa in gane ko ya ce domin sake fuska da kowa da kowa in dai mutum zai yi hira da kowa da kowa zai sake fuska da kowa da kowa ya ce wannan yana tafiyar da farjini wa yuzilul wakar kuma yana tafiyar da cika da mutuncin mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbansa cewa wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la bakaytum kathiran wa la dhahiktum qalila inda kun san abin da na sani da ba ku yi da kun yi kuka mai yawa kun takaita dariyar haka ba a so mutum mai yawan sakewa wannan yana tafiyar da mutuncin mutum ko da a ce ya zo yana magana a lokacin serious ne to sai mutane waɗanda yake yawan sake fuska da su ba su ɗauki wannan abin haka sai kaga babu wannan darajan a idansa to ba a so ya zama ana sake fuska wa yaqma ufin janib kuma wani ma zai dinga ganin bari ya latsa ka ya gani ko da a ce mai ma'ana karancin cika ne yace kama annal inhiraf al awwal yuqi al wahsha wal baghra kaman yanda kuma siffa ta farko din ta ko da yaushe fuskar shi a tattare a matsi bai sakewa wannan tana sa mutane su dinga jin rashin sakewa da shi wan nufratu fi qulubil khalqi da kuma mutane su dinga jin zuciyarsu ba ta kwanciya da shi yace wa sahibul khalqil wasat wanda yake mai dabi'a ta tsakiya a wannan yace wannan zaka same shi mahib yana da kwarjini mahbub kuma ana san shi yana ganin shi da kwarjini kuma ana ƙaunarsa. azizun janibuhu kuma ana ganin girmansa habibul liqa'uhu kuma kowa yana jin dadin saduwa da shi wannan kuma ita ce siffar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisin Ali da Abu Hurairah da sauran sahabbai ya suka siffanta shi yace ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa man ra'ahu badihatan habahu wannan ita ce siffar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ganin ka na farko da shi in ka kalle shi sai ka ji zuciyarka ta cika da kwarjininsa shi haka Allah madaukakin sarki ya yi shi yasa duk wanda ya kalle shi daga farko sai ya ji ya cika masa fuska sai ya ji kwarjini sai dinga jin ma kaman akwai dan matsi ya je kusa da shi amma ya ce wa man khalaqahu wanda ya cuɗanya da shi kuwa ya ce ah, wa man khalaqahu ashratan ahabbahu wanda ya cuɗanya da shi tsawon abin da bai gaza kwana goma ba sai ya ji ya kaunace shi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana mutum zai zo gabansa yana kwarjin sabai ba sa iya cika su suna kallon shi saboda sa amma kuma in suka tashi gaya ma kyawawan halayensa ba sa iya karewa yasa abu Hurairah yake cewa ni tunda nake ban taba ganin irin shi ba kuma ba zan taba gani ba ma'ana babu irin shi babu kuma wanda zai zo kaman shi babu kuma haka in gane ko domin duk wanda suka yi cuɗanya da shi babu wanda ya iya cewa ga wani abu na na ƙasa ne a cikin halayensa don haka yana sakewa da kowa da kowa yana sakewa da manya da yara da kowa amma kuma wannan sakewan bai sa kwarjininsa ya tafi saboda yana sakewa ne daidai da yanayin yadda mutum yake Kananan yara in ya zo ya sadu da su yakan tsaya ya yi hira da su ya sha hannu da su sai ya wuce kuma da haka suna allah allah duk wanda zai leko ya zo wucewa ko za su karo da shi ana suna son shi to haka ya kamata mutum ya zamanto ma'ana yana rike mutuncinsa da kwarjininsa sannan wannan bai hana kuma ya yi cuɗanya da mutane bai hana ya sake da mutane ya yi walwala da mutane gwargwada yadda zai iya mala yace wa hadha nafi'un jiddan azimun naf'i lisalik wannan abu ne mai amfani kwarai da gaske wanda yake taimakon duk mutumin da ya dauki hanyar neman kusanci da Allah domin yusiluhu an qarib ba da jima ba zai iya kai ma'ana haƙar shi za ta cimma ruwa wa yusayyiruhu bi akhlaqihi allati la yumkinuhu izalatuha kuma zai sauwake masa ɗabi'unsa wanda ba zai taɓa rabuwa da su ba fa inna as'aba ma ala tabi'atil domin yana ɗaya daga cikin abin da yafi bai wa dan adam wahala a ɗabi'arsa shine canja halinsa wanda zuciyarsa ta saba da shi yanzu idan mutum mai yawan fushi ne mafi abin da zai ba shi wahala ka ce ya daina wannan fushin da sauki ko da wahala zai ba shi wahala kafin ya bari to amma ya bi irin waɗannan hanyoyin za su iya canja masa ko kuma a'a mutum mai yawan zaulaya ne da wasa da ma'ana raha ka ce mishi ya daidaita wannan abin zai yi wahala yana da wahala ya ce wannan ya fi komai wahala ga ɗan adam ya canja wata ɗabi'a da ya saba da ita ya koma zuwa ga wata ɗabi'a amma ana iya yi wani sahabi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalle shi ya ce lallai kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake son su ya gaya masa sai ya ce waɗannan ɗabi'un guda biyu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halicce ni da su ne ko kuma ni ne na koyar da kaina na horar da kaina akan su. ya ce haka Allah ya halicce ka da su sai ya ce to na gode ma Allah da ya halicce ni da ɗabi'un da yake so wannan hadisi abin da yake nuna yana nuna akwai ɗabi'ar da Allah zai ɗabi'antar da mutum a kai akwai kuma ɗabi'ar da ba ta mutum ba ce amma zai iya ta. to da yawa mutane ba sa gane na biyu sai mutum ya ga shi fa ba zai iya koyan haƙuri ba ba zai iya juriya ba to ana koya ana iya koyan haƙuri ana iya koyan haƙuri mutum ya saba da yadda zai yi haƙuri da mutane ana koyan haka sannan ana koyan kyauta mutum ya zama mai rowa ne sannan kuma ana koyan sake fuska mutum ya zama yawan daura fuskar sani yana iya koya duk wata ɗabi'a da ka sani mutum yana iya koyanta akwai kuma waɗanda Allah yake azurta su da wannan ɗabi'un ya yi su haka ɗabi'a su ce domin ya ce ashabu ar-riyadat as-sa'aba wal mujahadati shaka inna ma amilu alaiha yace wasu mutane waɗanda suke ma abota horar da kansu wajen wasu ɗabi'u da neman kusanci da Allah masu dagewa to akan haka suke wato tafiya walam yasfar aktaruhum bi tabdiliha amma yace da yawa daga cikin su ba su iya musanyawa ba nan nafsa amma ita zuciya ma da yace ishtagalat bi tilka riyadat an zuhuri daniha suna shagaltar da zukatan su ne da wannan ayyuka na ibada na neman kusan Allah saboda su iya canja ɗabi'unsu yace fa idza jaa sultanu Tilkal al akhlaq wa baraza kassara juyushar riyadati wa shattataha dan haka suna yakan abin da yake na zuciyarsu idan abin ya fi karfin abin da suke yaka din to zai iya danne shi idan kuma wancan abin shi ya fi karfi a cikin ɗabi'arsu to duk yadda suka yi kokarin ba za su iya ba ba za su iya dannewa ba sai ma da ya ce wasaula ala mamlakati tabi'i sai mutum ya bi ɗabi'arsa wa hadha faslun yasilu bihi kuma a tilkal akhlaq yace amma mutum ya bi waɗannan ɗabi'u din wannan zai iya kai shi ga abin da yake nema wala yahtaju ila ilajiha wa izalatiha bai buƙatar ma sai ya magance ta ko ya kawar da ita wa yakunu sayruhu aqwa wa ajallu wa asra'u min sayri amili ala izalatiha sai ka ga ma tafiyar da yake tafi wanda yake kokarin ma'ana kawar da wannan ɗabi'u ɗin kuma malam zai kawo misali wani misali ne da ya bayar mai tsayi ya ce wani wa haza mai hadha na biribu ya ce akwai misali guda ɗaya da zai bayar na farko Shi ne ya ce ruwa ne ma'ana ruwa wanda yake na na kogi babba wanda ya faro wani gari ma'ana akwai gari a bakin wannan ruwa ɗin sai ruwan ya taso ta kowane ɓangare da ƙarfinsa kuma lalle wannan ruwan yanda ya taso din nan zai lullube wannan ƙasa zai rushe waɗannan gidajen zai mamaye su to ya ce a garin sai ya zama mutanen garin sun kasu kashi a wannan ruwan da ya taso yanzu alal misali ambaliya ne ta dun faro wani gari ya mutanen gari ya kamata su yi su tsare kansu daga wannan ambaliyar ya ce sun kasu kashi uku kuma su mutanen sun tabbatar cewa ruwan nan wannan ambaliyan zai halaka musu da gidaje da gari to sai ya ce bangare na farko sai suka yi duk kokarin da za su yi su ga cewa sun datsa wannan ruwa ba zai datsu ba in gane ko ya ce ba abin da ba su yi ba don su datsa wannan ruwa ya ce waɗannan ba su yi komai ba don da abin da za su yi ruwa in ya taso ba ka tare shi to yana nufin ma'ana idan mutum yana da Kokarin hana kanshi wasu munanan ɗabi'u a cikin wannan hali yake kamar wanda yake tara ruwa ne in ya ce wai zai datse ruwan ne ma'ana zai katse wannan abin kai tsaye ya ce wannan ba zai yiwu ba ya ce domin ruwan zai iya taruwa bayan sun tare shi din in ya zo ya taru ya taru ya tura wannan abin da suka tare da shi din kuma ya musu barna haka ne ko to kaga wannan bangaren ba su yi komai ba ma'ana sun yi wani yunkurin yin wani abu amma tunda ba su ɗauki hanya mai dacewa wajen magance wannan abun ba da haka abun ba zai magantu ba da haka kamar mutumin da yake so ya canja wata ɗabi'a tashi ne to amma sai bai ɗauki abin da ya dace ba in gane ko mutum ne yana fama da ciwon kai mai tsanani sai magunguna guda biyu yawanci ake ba mutum mai tsananin ciwon kai menene ai magani ɗaya shine panadol ko wanda cikin shi ya sake ba ko kuma yake damun shi me ake ba shi flagyl to sai yana fama da tsananin ciwon kai sai ya ɗebo flagyl ya yi ta sha <laughs> to haka wannan bai yi komai ba amma magani ya sha amma ba zai tafiyar mishi da wannan ba dan ba maganin shi ya sha ba ko ko mutumin da yake tsananin ciwon kai ya ɗauki Fulajil ya ya ta sha wannan ba zai tafiyar mishi da ciwon kai ba to ma da yace wannan bangare na farko kenan bangare na biyu su da suka ga halin da suke ciki suka ga cewa fa ba yanda za su yi su magance wannan ma'ana ambaliyan da ya taso musu sai suka ce to fa ba makawa sai dai mu je asalin inda bakin ruwan yake daga can inda ya taso din mu katse shi mana mu je mu yanke bakin ruwan in muka yanke shi watakila iyaka wanda ya zo din kamar su je su yi dam kenan su tare bakin to waɗannan su ma sai suka yi wannan ƙoƙarin amma abin ya gagara domin bayan da za ka katse ruwa daga inda yake fitowa ce to waɗannan su ma sun yi nasu ƙoƙarin amma dai abin ya gagara duk sanda suka toshe wani daga cikin idanuwa ruwan sai wani gefen ya sake budewa kenan kaga su ma basu magance matsalar ba har yanzu da haka wanda yake so ya canje wata ɗabi'a tasa sai bai ɗauki hanyoyin da suka dace ba duk yadda ya bi nan ya karkace sai ta kullo masa ta waccan hanyar sai sake bin can ya toshe sai ta sake kullowa ta wani waje to sai ce sai bangare na uku suka zo sai suka zama su ne madaidaita suka zama tsaka tsakin wannan bangarorin suka ga cewa wannan fa ambaliya da ya taso zai iya bata musu duk amfanin da suke da shi sai suka ce mafi kyau wannan ruwan da ya taso ba a katse shi ba ba a tare shi ba a mushi wata hanya ta yanda zai rabu da hanyar gidajensu ya koma inda zai je amfani mana yi karkatar da aka da ruwa to ga wannan sun yi magani kaga bai ma iso zuwa gidajen su ba balle ya halakar da gidajen Na haka tun daga can sai suka mishi hanyoyi haka sai yayi nan da nan da nan in ma zai tashi zuwa abin ba zai zo da barna ba da haka yace waɗannan sai suka karkata da ruwan zuwa inda zai yi amfani yanda ba zai cutar da su ba sai suka kai shi wata ƙasa da zai je ya taru a yi shuka amfani da shi suka shayar da kuma ma'ana ah, kayan nomansu da wannan ruwan sai ya zama ya fitar da wato asalin tsiro wanda yake mai kyau wanda yake daban-daban to sai ya ce wannan su ne ɓangaren da suka ci nasara da haka idan mutum ya zo ya canja ɗabi'a a jikinsa ɗayan abu uku ne in ma dai ya buɗe wasu hanyoyi na alkhairi wanda idan wannan ɗabi'ar ma'ana ba ɗabi'a ba ce ta alkhairi ya nemi wasu hanyoyi waɗanda suka ci karo da wannan ɗabi'ar da za su iya danne ta sai dinga aikata su to ne haka zai iya magance wannan ɗabi'a an gane ko amma alal misali idan ya zama shi mai yawan fushi ne to na farko ya zamanto mai rashin sa abu a zuciyarsa an gane ko sannan na biyu misali ya dinga nisantan duk wajen da za a yi hayaniya dole sai ya buɗe hanyoyi da yawa to kaga da haka in baya ganin irin waɗannan abubuwan wannan shine sai tafiyar mushi da abin da yake gani na fushi amma in ya ce a'a shi zai kokari ne ya hana kanshi fushi amma bai bar inda ake fusata shi ba ba zai daina fushin ba ko bai ɗauki matakan da ma'ana zai iya fin ƙarfin shi ba zai ji magana ya toshe kunnensa ya kaman bai ji ba don bai ɗauki wannan matakan ba kaga ba zai iya canza kansa da wannan ɗabi'ar ba to ya ce, idan wannan misalin ya fito fili yadda kace ganin sa fa idza tabayyana hadha al-mathal yace fallahu subhanahu qad iktabat hikmatu hikimar Allah lallai ta kai an rakkaba al-insana bal wasa'ir al-hayawani ala tabi'atin mahmulatin ala quwwatayn cewa Allah ya dabi'antar da mutum da ma dukkanin dabbobi Allah ya daura su akan dabi'u guda biyu ma'ana ɗabi'un ɗan adam duk inda suka je suka dawo suna zuwa ne zuwa ga abubuwa guda biyu wasu ƙarfi ne guda biyu a ɗabi'ar ɗan adam yadda duk yadda ɗan adam ya yi to sai ya karkata zuwa ɗaya ga waɗannan ɗabi'un na farko shine ɗabi'a ta fushi akwai abubuwan da duk yadda ya kai ɗan adam sai wannan ɗabi'ar tashi ta rinjaye shi akwai kuma ɗabi'a ta ma'ana san zuciya shine kaunar wasu abubuwa da haka ko a dabbobi za ka ga akwai dabban da idan ya rinjayar da wannan ɗabi'ar tasa to sai ya yi ɓarna akwai dabbobi da a wannan ɗabi'ar suke kamar misali zakoki da irin waɗannan dabbobi masu yawan fushi ko maciji kaga duk inda zai je wannan ɓarna ɗin ɗaya ɗabi'ar shi ce wacce take yana kanta ita ce take rinjaye shi to sai ya karkata zuwa gare ta sai ya abin da zai to haka nan dan adam yake akwai dan adam din da ɗabi'ar shi asalin shi akan fushi haka koda yana iya danna zuciyar shi idan aka kai shi wata makura to sai karkata zuwa ga wannan ɗabi'ar ta, sai kaga ya aikata wani abu to da yace waɗannan abubuwan guda biyu da ɗabi'a ta fushi da ɗabi'a ta shahawaniya ma'ana ta san zuciya karkata zuwa ga wani abin da yake so yanzu gaban misali mutumin da yake sata wannan ba ɗabi'a ta fushi ba ce ɗabi'a ce ta son wani abu a zuciyarsa mana bai iya hana zuciyar shi abin da take so haka zai iya ganin wani abu ba nashi bane amma zuciyar shi ta raya masa ya ɗauki wannan abu to idan ya fifita wannan ɗabi'a ta zuciyarsa sai kaga ya je aikata wannan abu ga wannan ba ɗabi'a bace ta fushi a'a ya iya ya kasa iya fin ƙarfin zuciyarsa ne ko kuma misali saban Allah mana ya karkata zuwa ga wannan ɗabi'a ɗin duk daga abin da Allah ya hana ɗin to shi tun da zuciyarsa ta raya masa yana so sai ya rinjayar da wannan abu sai ya bi son zuciyarsa to wannan ɗabi'a ce shahwaniya ba ko waɗanda kuma Allah maɗaukacin sarki ke ba su ikon su fi ƙarfin duka waɗannan sai su iya kare kansu kuma da ce wannan wasu abubuwa ne da suke zuciyar ɗan adam masu ƙarfi guda biyu da suke kai shi zuwa ga aikata miyagun abubuwa don haka malam ya ce wa kuwata ne waɗannan ƙarfi guda biyu humal hamilatani da akhlaqin nafsi wa sifafiya su ne suke determining ma'ana su suke ma'ana zartar da abin da zuciya take so da siffofinta wa huma ne fi jibillati kulli haywan malam ya ce kuma kowane irin dabba waɗannan abubuwan suna tare da shi kowane irin dabba mana an ce dan adam ma dabba ne dan sa cewa dan adam ma dabba ne ko in ka samu dan siyasa zai ce man is a political animal dan adam dabba ne na siyasa a ɗabi'arsa mana dan adam bai yadda ya zauna haka kawai ba tare da wani tsari da zai dinga gudanar da rayuwar shi ba shi a wajen shi dan adam dabba ne ta wannan fuska in ka samu mai zama karatun zamantakewa na mutane da sanin halayyar mutane zai ce ma mutum man is a social animal cewa dan adam wato dabba ne wanda yake son cuɗanya mana dan adam shi kaɗai ba zai iya rayuwa ba da haka a yanayin ɗabi'arsa dole yana buƙatar taimakekeniya da shi da wani shi yasa ka samu ɗanɗanan ɗan adam ya bambanta Za ka samu wani tela amma tela ai ba kan shi zai ma dinki ba wani yana nan shi ya sai abin da yake so ya kawo ya samu tela ya dinka masa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ma'ana ɗabi'a ta cuɗanya da juna da haka idan muka ɗauki ɗan adam akan cewa shi dabba ne kuma dabba ne dan dabba shine duk abin da yake rayuwa a doron ƙasa Allah ya ce ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha haka da Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma Allah ya halicci kowace dabba daga wato asalin ruwa na ce ruwa shine mani yace fa minhum man yamshi ala batnihi akwai dabbar da take jan ciki akwai irin wannan dabbobin ko kamar macizai da eh, ma'ana kadangaru da sauransu da wannan jinsin ko wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya kan kafafuwa biyu kamar dan adam ko kafa nawa ke kaga anan ayar ta tabbatar da cewa dan adam ne dabba ne haka dan an ce mutum dabba ne kar ka dauka cewa wani abu ne wanda yake kuskure ne Allah ne ya tabbatar Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma abin nufi da dabba an an ce dabba a harshen larabci shine duk abin da yake rayuwa a doron kasa sunan shi dabba domin yana motsi akan ƙasa shi zaka ka kira shi addabba amma dai ka bar da eh, abin nan Eh, al'adun mutane in al'adun mutane ne in ba haushe ya ce ma dabba me yake nufi ko dai yana nufin jaki ko yana nufin tinkiya ko yana nufin wani abu daban ko to ba nan ake nufi biyan ana nufin dabba in a wider abin nan scope ma'ana ba wai wannan na al'adun mutane muke nufi ba a dabba ake nufi an ce dabba shi ne duk abin da yake rayuwa a doron ƙasa dabba ne Allah ya ce ya halicci dabbobi dukkan su daga ruwa akwai mai tafiya da jan ciki akwai tafiya da kafafuwa biyu wa minhum man yamshi ala akwai mai tafiya akan kafafuwa hudu wannan ba wani dabban da ya fita a cikin waɗannan babu shi ma tsuntsaye ne suke yawo a sama kafar su biyu ko in ma ƙwari ne da kake gani akwai suna da kawa'in suna da kafafuwan da suke dogaro a kai yanzu komi ko ƙwaro ne ƙarami ko zauro ne ya sauka yana da kafa ko to haka suna tafiya da wannan kafafuwan nasu almuhim malam yace to duk wata dabba tana da waɗannan abubuwan guda biyu akwai ma'ana runduna ta fushi a tare da shi akwai runduna ta san zuciya yace to waɗannan abubuwan guda biyu yace fa bi quwwati shahwati wal irada idan karfin sha'awa da san abu ya rinjayi dan adam to yajzibul manafi'u ila nafsi zai dinga kawo ma kansa amfani ne duk abin da zai amfane shi zai dinga kokarin jawo ma kansa wa bi quwwatil ghadab idan kuma ya rinja da bangaren fushinsa yarfa'ul mabara anha zai dinga tunkude wani abu da zai cutar da shi dan haka da karfin da sha'awar suna zuwa a fuska ta amfani suna zuwa a fuska ta barna fuska ta amfani shine duk wani dabba da kake gani a duniya ko mutum ne ko dabba ne Allah ya bashi wani makami na ƙarfi wannan makamin abin da yake amfani da shi kariyar kansa ne kariya ce ta kansa to idan bai amfani da shi wajen kare kansa ba in ya wuce iyaka wajen amfani da shi to shine sai ya barna yanzu kamar alal misali maciji da duk dabba mai guba guban nan da Allah ya ba su ai karfi ne amma yaushe suke amfani da shi lokacin kare kai idan wani abu zai auka musu sai su yi kokarin tunkuɗe shi da wannan ƙarfin to idan mutum ya amfani da abin da Allah ya bashi na fushi wajen tunkuɗe abin da zai cutar da shi wannan ba laifi ba ne an gane ko kamar yanzu alal misali ɗan adam da Allah ya bashi dabara ta ƙera makamai makamin nan me ya kamata a yi da shi me ya kamata a yi da makami kare kai to amma za ka samu wasu mutanen ba kare kai suke da makamin ba suna wuce wannan amfani sai su auka wani abu da shi to wannan shi ba a so da haka kana da makami shi ne ka kare kanka da shi amma ba ka auka ma wani cuta da makamin ba an gane ko kuma duk wani halittar Allah daga gani kamar yadda ya gabata yana da wani makami da Allah ya bashi da zai iya kare kansa yana da kuma wani abu da Allah ya sanya mishi da zai iya jawo ma kansa amfani to waɗannan makaman guda biyu duk lokacin da mutum ya yi amfani da su ta hanyar da ta dace to ba a zargin sa kai duk lokacin da ya amfani da su kuma ta hanyar da ba ta dace ba to anan ne ake zargin sa anan ne ake zargin sa to shine ma da yake faɗa cewa wato shi ƙarfin fushi din nan mutum yana iya tunkuɗe wato cuta da shi ya ce fa'iza sta'amala shahawata fi tsalabi ma ya taju ilaihi a lokacin da ya yi amfani da son zuciya shi cikin abin da shi yake bukata zuciyar take so to a lokacin ne sai kwaɗayi ya haifu a ciki in gane ko idan ba wai amfani ba kawai a'a abin da shi yake so ko da abin nan ba haƙƙinsa ba ne to sai wani abu ya faru wa idza sta'mala al-ghadab fi daf'il madarrati an nafsihi tawallada minhu al cewa idan yayi amfani da wannan karfi na fushi wajen tunkuɗe cuta to wannan zai haifar masa da karfi da kuma kishi yace ce, idza ajaza an dhalika dhar idan bai iya tunkuɗe wannan abun ba to wannan sai gadar masa da iyayya wa in ajazahu wusulu ma yahtaju ilaihi? wa ra'a gairahu mustabiddan bihi awrasahu alhasad idan yaga kuma ba zai iya isa zuwa ga abin da yake so ba to wannan sai ya haifar masa da hasada kuma fa in zabira bihi idan ya samu abin da yake so din awrasathu shiddatu shahawatihi wa iradatihi khuluqul bukhli wa shubh idan ya samu abin da yake so da wannan halin da Allah ya bashi na ila abin sha'awarsa to yana haifar masa da asalin mako da ruwa wa in ishtadda hirsuhu wa shahwatuhu an shay idan kuma kwadayin shi ya tsananta da bukatarsa ga wani abu wa lam yumkinhu tahsiluhu sai ya zama ba zai iya samun shi ba sai ta hanyar amfani da karfi sai ya yi amfani da karfi din to wannan karfin sai ya zama sai ya rikide ya zama zalunci da wuce iyaka wannan kuma shi din shine zai haifar da girman kai da alfahari da nuna isa yace fa innaha domin duka waɗannan akhlaqun mutawannida min baini quwwatai ash-shahwati wal ghadab halaye ne da suka haifu tsakanin hali na fushi da kuma wato asalin sha'awa wa tazawwaja ahaduhuma bi sahibi to male yace fa idza tabayyana hada idan hakan ya bayyana maka fa yace wannan kogin da Allah malam ya bada misali da shi yace kaman waɗannan abubuwan ne guda biyu wa huwa mansubun fi jadwal tabiati wa majraha don haka kogin kaman ruwa ne wanda aka jefa shi a cikin zukata da haka gwargwadon yadda zuciyarka ta karɓi wannan kogin gwargwadon yadda ta yi amfani da shi gwargwadon irin abin da zai haifu a zuciyarka na hali mana in ka fada cikin mutanen farko ya nuna cewa ruwan da ya shiga zuciyarka ba zai haifar ma da abin da kake so ba haka nan ka fada cikin mutane na biyu amma ka fada mu cikin mutane na uku a lokacin da ruwan ya shiga zuciyarka sai ka saba mishi da hanyoyi da yawa kar ka saba mishi kakka tsare shi ko ka ce ba zai wuce ba an gane ko ko ka ce bari ka datse shi to ba zai datsu ba da haka samun mishi hanyoyi ta inda zai amfani mana wannan amfanuwan shine zai haifar ma zai haifar maka da dabi'u waɗanda za su ma'ana amfanar da al'umma za a amfani ta dalilinka to wannan shine abin da ma yake faɗa a nan ya ce to kamar wannan ruwan in ya koma ya shiga cikin gidaje na zuciya ya raya ta to wannan lallai zai wato asalin amfanar da ita idan kuma bai raya ba zai cutar da ita ba makawa ya ce fannufusul jahilatu zalima tarakathu wa majrahu zukata waɗanda suke jahilai masu zalunci sun yi watsi da shi to sai ya zama sai ya ɓata musu imaninsu kuma ya rusa musu ginin da suke kuma ya tsiran musu da ma'ana itaciya wacce take mummuna wanda shine abincin da 'yan wuta suke ci malam misalin da ya bada ruwan nan ko kamar misali ne na imani ba kamar misali ne na abinda Allah ya saukar na shari'arsa da annabawansa an gane ko misalin da ya bayar kenan kuma ya tsakuro shi ne daga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwaci na da kwatankwacin mutanen da aka aiko ni zuwa wajensu ya ce kamar ruwan sama ne idan Allah ya saukar da ruwan sama a ƙasa ƙasar tana kasuwa kashi uku akwai ƙasar da ruwan nan in zai shekara yana sauka ba za ta rike shi ba ƙasa wacce take mai ƙarfi kenan ba ta taɓa rike wannan ruwan ba da haka haka zai sauka a kanta ya tafi ba tare da amfani ba akwai kuma wata ƙasa da in ruwan ya sauka za ta iya rike shi amma zuke shi za ta yi ba za a amfani da shi ba akwai kuma ƙasar da idan ruwan ya sauka za ta sha wannan ruwan za a samu wani ma'ana wato kwazazzabo a cikinta da ruwan kuma zai iya taruwa bayan ta sha kuma wanda ya rage din za a dinga ɗiba ana amfani da shi ya ce to haka ne misalin da aka aiko ni kamar misalin mumini ne da munafiki da kuma kafiri misalin mumini da abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine misali na uku an yi ruwan sama shine kasar da ruwan yana shanta kuma yana barin wani abu da za a amfani da shi haka za a iya zuwa amfani da shi munafiki kuma yana shan ruwa amma ba amfanuwa da shi zukewa kawai yake kafiri kuma bai sha ma a yi amfani da shi ya ce wannan shine misalin da Allah ya aiko da ni ma'ana wanda ya aiko ni da shi ga mutane to idan mutum ya samu kanshi cikin irin wannan shine ƙasa wacce take mai kyau za ta sha ruwan ta amfanu kuma a bar wani sauran yayi yawo a kanta a ɗiba amfani da shi wannan shine mumin to shi ne misalin da malai yake so ya bayar don haka mutane sun kasu kashi uku dangane da wannan wannan duk misalin da yake da muke ta kewayawa akan wannan hadisi yana so ya ce mutane zukatansu kashi uku ne kuma haka ne a gaban Allah madaukakin sarki an tashi ranar tashi alkiyama ba su da na hudu ko dai ko munafiki ko mumi ba su da wani kashi na hudu su ne kuma da Allah madaukakin sarki ya buɗe suratul baƙara ya buɗe da su wanda Allah ya fara ambata su ne mu'minai Allah yake cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sai fara da mu'minai ya ambace su sai kuma Allah ya ambaci kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun sai kuma Allah ya ambaci munafiqai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini wannan kashin mutane uku a duniya kuma a lahira yasa Allah ma ya ce wa kuntum azwajan talata ranar tashi alkiyama ma haka akwai ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai kuma as-sabiqun a cikin ashabul maimana din ne za a samu guda biyu sauran mu'mine wancan munafiqai akwai asabiqun sune wanda suka yi nisa cikin wato biyayya ga Allah sune asabiqun da haka mutane kashi uku za a tashe su ranar tashin alkiyama da muminai Allah ya sanya mu a cikin su da munafikai Allah ya tsare mu da kuma kafirai bangare biyu sun yi asara bangare ɗaya kuma za su ci nasara shi yasa a ƙarshe suna kuma su zama bangare biyu ne su uku ne amma suna zama bangare biyu dan bangare na farko da na biyu suna hajewa su zama abu daya bangare na ukun kuma yana nan a dayansa shine Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da haka da munafikai da kafirai fis sa'ir mu'minai kuma fil janna Allah ya ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala haka ne yace fa faminkum kafirun wa minkum mu'min a kafin din akwai munafikai a ciki an dunkule su ne suka shiga ciki amma sai a zo ana rabo za su zama su uku to haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin to za mu dakata nan insha Allah to malam zai magana akan waɗanda suke su kashi na ƙarshe cewa amman nufusu zakiyya alfabila amma zukata waɗanda suke tsarkakakku madaukaka su ne mu'minai din masu imani Allah ya sanya mu cikin su Allah ya kara mu da imani ya tsare mana kuma imanin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan gari namu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana haɗin kai a cikin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan zabe da aka yi aka gama shi lafiya Allah ya sanya waɗanda ma'ana suka samu nasara su zamanto masu amfani ga al'ummar musulmi da kuma musulunci gaba ɗaya musulmi a cikinsu da suka samu nasara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagora Allah ya haɗa su da mashawarta na ƙwarai. Allah ya sanya musu tunani wanda suke yake mai kyau gane da al'umma waɗanda kuma suka rasa babban nasiha wanda yana da wahala abin shine su yi haƙuri mana su san cewa rabo na Allah ne kuma wannan mun sha faɗa a duk wannan zabe da muke yi mu jefa takarda mu dangwala mu wannan mu dangala mu wancan Allah ne ya san wanda zai ci ba wanda ya sai cewa na zai ci wanda kake ganin zai cin sai ya faɗi wanda kake ganin zai faɗin sai ya ci saboda me saboda Allah ya san cikin hikimarsa dalilin da ya sa ya sa wani ya ci ya sa wani ya faɗi da haka hali ne na mumini idan ya samu abu kyakkyawa sai ya gode ma Allah sai hakan ya zan masa alkhairi idan ya samu abin da yake ba kyakkyawa ba ma'ana ba abin da yake so ba to in mumini ne na kwarai shi ma zai yi haƙuri to zai zama masa alkhairi kuma so nawa ne haƙuri yake haifar da alkhairi shi haƙuri yana haifar da alkhairi duk inda aka yi haƙuri sai an samu alkhairi a bayansa to da haka waɗanda suka nemi wani matsayi musamman cikin al'ummar musulmi wasu ba su samu ba to kada su ɗauka cewa wane ya hana ni ko su wane ne suka hana ni ko su wane ne ba su ba da sunana ba yana da kyau a cire wannan a cikin zuciya in duniya za ta taru ta ba da sunan kan Allah bai baka ba ba mai baka wanda ya kamata mumini ya sani in duniya duka za ta taru ta ce ta ba da sunanka in Allah bai so ba ba za ka yi ba idan kuma duniya za ta taru ta soke sunanka in Allah ya ce za ka yi ba wanda zai hana ka yi wannan abu ne da ya kamata mumini ya yi imani da shi kuma wannan wata koluwar daraja ce ta imani da ba kowa yake samu ba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yayi nuni gare ta yana gaya ma abdullahi dan abbas wata rana yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amamaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kakka nemi taimakon wani sai Allah sai a ƙarshe ke ce wa'alam ka sani cewa annal ummata cewa al'umma gaba ɗayanta inda za su taru don su amfanar da kai da wani abu to ba za su yi amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya sa amfanin kai kuma idan da al'umma dukkaninsu za su taru don su cutar da kai to ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai abin da Allah ya sanya wannan cutar mai samun kai da haka mu sani cewa in za mu yasa na yi wata magana ke cewa kada mu kula da yawan yawan bai sai kawo mana wani abu ba kuma wannan a fili yake abubuwan da suka faru muna da yawan gaske amma yawan mu bai iya samun mana da wasu abubuwa saboda haka kada mu dinga dogaro akan yawa mumine ma a zamanin farko na manzala sallallahu alaihi wasallama sun fita wani yaki suka ce wallahi yau dai in yawa ne yake sa a ci yaƙi to lallai ba za a ci nasara a kanmu ba don muna da yawa haka suka faɗa ranar yaƙin hunai saboda musulmai sun kai kusan dubu goma rundunar da suka fita kuma da makamai kuma kafira ana ganin ba su fito dubu uku da wani abu ba ta ce in dai yawa ne ke sa nasara to yau kan lallai za mu ci babban nasara amma fa da aka fara yaƙi wanda suka tsaya a fagen dagan ba su wuce mutum ɗari da wani abu ba. duk sai da suka gudu gaba ɗayansu da yawan nasu ba Allah ya ce wa yau ne? if a ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an to ni ina tsoron kar Allah ya jarabe mu da irin wannan abu Kullum za mu dinga cewa muna jiwa amma yawan namu fa bai amfanar da komai saboda haka kada mu dinga ruduwa mu ce ai mu muke da yawa wannan yawan matukar ba mu koma ga Allah mun yi dogaro ga Allah mun yarda da cewa Allah shine mai bayarwa mai hanawa ba to yawan mu ba zai kai mu ko ina ba kuma ma a cikin tarihin musulunci ma mafi yawancin inda aka je aka fita jihadi aka yi nasara sai ka samu adadin musulmi bayi da yawa tun daga yakin badr ko tun daga yakin badr musulmi 310 kafirai dubu da wani abu suka ci nasara haka haka haka haka duk wajen da musulmi suka yi nasara sai ka samu adadin su kaɗan ne kuma Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah to mu bi iznillah din muke ajewa sai mu dogara akan yawan ya kamata mu dauko bi iznillah din dan duk yawan mu ba iznin Allah Allah ba mu kai labari duk kaɗan ɗan mu kuma in dai da ikon Allah to za mu kai labari kuma abin da muke hasashe kenan yanzu yana ganin ba mu da yawa ba mu da ƙarfi ya eh, mun yadda ba mu yawa ba mu da ƙarfi kuma na faɗa na ce ai muna da Allah ko ina masu yawan suke ina masu ƙarfin suke akwai wanda suka yi taro ba suka yi gungu suna nan a garin nan ba su tafi ba sai sun nakasa musulunci to da ƙarfin nasu da yawan nasu ba inda za su da iko Allah za ka ga musulunci zai ɗaukaka kuma za a samu nasara ko suna so ko ba sa so domin abin da Allah yake so zai tabbatar haka ya rage namu kuma in Allah ya ba mu nasara din kan mu bitilce masa mu koma mu godiya ga Allah mu san cewa wannan wani iko ne wani nufi ne na Allah ba iyawar mu ba dan abin da zai biyo baya shine bayan an samu nasara idan ta zo din yanzu kamar alal misali halin da muke ciki idan gwamnan da yake kai Allah ya bashi nasara ya ci wanda shine fatan mu wasu za su ce to me aka mana mu muka yi kaza muka yi kaza wallahi ba mu muka yi ba Allah ne abin da ya kamata mu sani kenan don zai zo ya ce ai mu muka yi kaza muka yi kaza saboda haka ba a mana kaza ba mu muka yi ko Allah ne ba mu sani ba a irin abubuwan da suke tafiya ba mu sani ba sai dai Allah ya amma ka duba aka ga ai ba zo an yi zaben to amma cikin ikon Allah zaka ga za a samu nasara saboda mu abin da muka yi imani da shi in dai mutum ya ba da gaskiya da Allah kuma yana ganin an zalunce shi an danne mishi wasu haƙoƙi in ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah ya mayar da al'amarinsa ga Allah Allah bai kyale shi haka kawai kuma kar mu manta cewa so da yawa Allah yana taimakon mutane ta hanyar masu raunin su haka ya tabbata cikin hadisi inna ma tunsaruna bi du'afaikum wallahi ta yi wani yana nan mai rauni ne ba yi da yanda zai yi ba yi da madogara sai Allah ya tsaya shi bai yi zaben ba ila irin addu'ar da zai yi ne shine Allah madaukakin sarki zai tausaya mishi ba wai kuɗin da kuka fita ba to mu dinga sani irin wannan abubuwa ma'ana mu ƙara ƙarfafa alaƙar mu da Allah madaukakin sarki mu ƙara yadda cewa lallai a duk lokacin da muka kusantar da kanmu ga Allah za mu samu tsira a duk lokacin da muka nisanta kuma to Allah madaukakin sarki zai kyale mu wannan sunna ce ta Allah duk lokacin da ka kusanta da Allah Allah zai jaraba ka kan sai ka samu jaraba amma za ka samu nasara da mafita duk lokacin da ka nisanta da Allah kuma Allah zai sake ka amma kuma za ka samu wahala sai kuma an sake komawa sannan Allah ya gyara haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara nasara musamman ga al'umman musulmi a cikin garin wannan muna faɗa da babban murya kamar yadda nake faɗa saboda irin miyagun maganganun da suke faɗa a cikin coci-coci ila wasu ku za su sani wasu kuma ba su sani ba wani abin inda za a bayyana ma mutane a fito da shi fili to da za a haifar da wata gaba da kila in kaga kirista ba za ka bari ya wuce ba to amma ba dukansu bane suke zama daya cikin su ana samun na kwarai akwai wanda ba su yadda da duk wannan tsiyar da ake yi ba akwai wanda duk ba su goyi bayan wannan abin da ake yi ba ko a shiga gidajen ibada kuma a nan ne za a tunzura mutane a ne za a ziga mutane a ce su yi kaza su yi kaza to shi musulunci na Allah ne mu da muke musulmin nan ba ba zabin kanmu bane ba mu muka ce muna Allah ne zabe mu kuma muke godiya ga Allah akan haka su ma din Allah ya shirye su ba mu isa mu hana su shiga musulunci ba kuma shine fatar haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara nasara ya ƙara kuma zaman lafiya a wannan gari ya ƙara tsare mu ya tsare mana amincin mu kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya sa jagororinmu waɗanda za su zama musulmi su zama masu wakilci na ƙwarai ga al'umma musulmi su tsare mana manufofin mu da kuma mu kamar yadda na faɗa zan ƙara maimaitawa waɗanda ba su samu ba su yi haƙuri da duk inda za su je hakurin nan shine kawai mafitar su ba wani wanda zai iya ba su wani abu da ba hakuri ba zai ba duk abin da hakuri bai baka ba ko matsawa ba zai baka shi ba waka su yi hakuri inda suna da imani su ne da al'amarin su ga Allah da wasu sun kashe dukiyoyin su sun yi kaza duk abin da ka kashe Allah zai maye ma gurbin sa inda ka kyautata zuciyarka wanda ya kashe wani abu ya san cewa dama wannan abin da ya kashe raban shi ne da Allah zai cire mishi a cikin dukiyarsa in Allah bai so ba ba zai cire wannan abin ba saboda haka su yi haƙuri yan uwa musulmi wannan ya ba mu wata dama ta sake haɗa kan alhamdulillah kila abin da ake ta kai kawo a kansa ko aka samu tsananin saɓani a kai har ya zama musulmi sun ja daga kila shine kujera ɗan majalisa amma ƙarshe wa ya samu musulmi ko kafiri wannan nasaba ce ga duk wani musulmi ko da baka son wanda ya samu din amma dai musulmi to ya kuma wanda ba musulmi fi yanda musulmi yake ya kuma wanda ba musulmi ba saboda haka mu yi hakuri da wannan akwai abin da muke nufi akwai abin da Allah yake nufi kuma abin da Allah yake nufi shine muka sani ya kuna mu abin da muke nufi sai mu a nufin mu ba haka muke so ba amma Allah haka yake so kuma akwai abin da yasa Allah yake son haka kuma zai zo ya biyo baya kila muna fatan ya zama alkhairi ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين